السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة بقي قوات الربيع الأول هجر من الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha takwas ga watan disamba شکارا تدبو بیو دشا دیر قشی گبا دکرات لیتا تین الازکار او حلیت الابرار وشعار الاخیار وتلخيص الدعوات والأذكار المستحبة بالليل والنهار. نا الإمام أبو زكريا muhuyiddin ya haibu sharafin nawawi a dimashki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata muna ƙarƙashin babi ne na 65 da wannan babi yake magana dangane da ما يقول إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره yadda muka sha an bato da cewa babu wani abu guda ɗaya wanda musulmi zai yi a cikin rayuwan shi da addinin shi face sai akwai karantarwan addini a cikin shi kin ji a tayin da zaki kwanta bacci ana da ta cewa a cikin abin da zaki da abin da zaki faɗi haka ma in kin yi mafarki mai kyau ko mafarki mara kyau an karantar da ke zikirin da ya kamata a ce kin yi amma akwai abin da ke bani mamaki gaskiya mu musulmi mu ne muke da wannan gatan mu ahalus sunna mu ne waɗanda muke da wannan karatun a cikin tsarin gudanar da addininmu amma babban abin ta kai ce ga addini ga tsari kyakkyawa da ilimi sai kuma a waye gari mu ne kuma ba ma aiki da abin da muka karanta to akwai hadari a cikin rayuwar mutumin da ya samu kan shi haka domin addinin musulunci addini ne wanda ya kauce ma addinan bata duka wannan ya sa allah ya bayyana hukuncin waɗanda ke bin wasu gurɓatattun addinai a cikin sautul fatiha allah ya ce ya yi fushi da yahudu su kuma nasara ya kira su da batattu to in haka ne me yasa aka fushi da yahudu ba ya ga ilimi amma bai aiki da ilimin me yasa ake fushi da nasara shi kuma addini yake da ka shi yasa waɗanda suka rage su ne waɗanda suka bi tsarin da annabi ya zo da shi kadai kenan idan kina binciken addini a bisa tsarin annabi kin yi nasara amma idan kina yin addini da ka to ranar kiyama za a ta da ke saho ne na yahudawa kisan haka ɗaya nasara in ko ga ilimi ba ki aiki da ilimin wanda da hankalinki tare da yahuda za ku tashi in duk garin nan gatan ku sai sa idan muka yi karatu to mai aiki da abin da muka karanta muka yaka za mu tsira Allah madaukin sarki ya sa mu dace hadisi na 262 malai wa rawaina fi sahihi muslim mun ruwaito wannan hadisi ne cikin sahihu muslim in ji an nawawi